بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم جماعه musulmi shugaba su اتيا ita محمد nabi muhammadu ne bebe yana sallallahu iwaga iligida litafi na iga arrahiqul maktum littafi wana kaya ce ta ya nabi sallallahu alaihi wasallam wana wato bebe bayani gwargwado ya ajali ya nabi sallallahu alaihi wasallam bewuci bayani na ya bebe ya tiyan ta ya tuci kwanna wana ya waga ilawin gumi miniya ya arrahiqul maktum yamman ku ne ga safiyu rahman al-mubaraka forina to a su littafin na kai ce musabaka jiye ta yana biyu ajin manji tsakani zardare tu saba'in shi tun ceto adwani ga a kayatar rayuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to adadin man na shi bayanin zandoro ka gurgudu yana su kofa yunan amma zai bi nan bayan farko ya tiye gigi ya littafi ya zai tiye ga wa gana bai tsari na wuda zabe yi kendo na alashar da ta yi cici na ngayi man wuce kwanna sofiyu rahman al almubaraka fori ngayi zai gi nan bayan farko na ya e tiye kendo na wukaya wuna da wuce littafi wani gi ya etiya ta yi nabi sallallahu alaihi wasallam wani wato ratwaye dukiya na riyal twayo na a tokin ya sudi a twayo na baba man gutsuwa ce a ga mini ya tsakani za dari da saba'in na kai ta na binan za gutsuwa ce a ga tsaugabbe nan ba farko indiya ciwo za ci indiya ci ga mutu imo za ta ci pakistan ci zai ni ci wani misira ci zai ginan bayan suci ci na ci madina ci littafi ya shiga wasu tsari na da zabe bikin kendo ala dokaci ce ba musabaka wani ya ji ta zuga yi ji fahimta ko su kuga ganbe alkhairi domin ya yi littafi kun na gabo yi waga ibe bai ta yi kendo na nabi muhammadu da ila su soci na ga tola'ul taude kpamuci ina je wugwa ga annabi muhammadu ga yi shayana sallallahu alaihi wasallam ya farko ga yi gaga e yana annabi muhammadu allu yi shagwana itikafu na nabi daya na tsofu guwa e ya zo bai guda ya ji itikafu ya yan doro amma e yana wallu yi shagwana fogukin ji itikafu ya wuce waga ga foshi a ci gaga annabi muhammadu ji itikafu man shiga alamu yo na yawu gwayan ijeluguna a ci gaga mala'ika jibrilu ya yi doro wajibi ba qur'an zoni ba kwai tsaye ramadan bu amma su kuke jibrilu bai wuce ko ga su guba a ci gaga ube ci jin nazarin qur'anu ena ike wugwa ga anabi muhammadu ga ije ya e yana walu ije gwana wagan gayi e ya wuce ga anabi muhammadu jin ajin e ya ji wuce ga hajjatul wada'i ajin ya kwa muti e bana wa ga bayi nudatun ajin wa gadi bayi ina wa ga ya jama'a musulmi ne wugwa ga ga ije lugwa ki wugwa ga inni la adri la'alli la alqakum bada ami aza bi hadha al-mawqif abadan ngami fa la adri mita mujiwo la alqakum bada ami aza mai yakabi yiriya da nan no bi abada no le isharu yo e kayen na me lega yin so ba mi ga da wono na e ke gani be yi da na yirin no ba ngai la ya haji wuce ga ajiye ba mu na nabi muhammadu sheba ya tuya ajiye na eto ya zulhijje na shabaye eto ya safari lole ga daga zulhijja sai muharram eto farko da wani zulhijja yi eto ya zo nye ya muharram safar shabaye eto ya safari ganci annabi ya gada shirya annabi ya tiya da ohud masu kata ya ohud ba so kunya zai jawo kunya ohud wani muda da na wuce muda zai jawo kuya ohud wani waji sallah gote ba ba sa waji tsalla <clears throat> Allah akbar sallah ya kpamuti sallah ya kpamuti kan ga gansha nabi sallallahu alaihi wasallam wuce balo masalaci mu mu cike ji ishara ya wangi gishi wa guta min barito ngami fa me yare yare wa inni wallahi la anzuru ila audi al'an mi shi kuti gan be toci me ci lello bayan enwa yemi ngai enwa na luma jabe fin fokiya mai na Waɗanne Otituma Fati haza inal ard? Ama fati hal ard Amma ta ma gani baƙi ha? Ma fati haza inal ardi e zuba Ya zi kine-kine. Waɗanne wallahi ma a haifar da kuɗan tushiriku ba cadi? Ni fanis sun daga yarena fa su kubace juman ba. Walakin ni a haifar da kuɗanta fiha. amma ya dana ya damuwa mina mai su da ibeji gasa da sha ni ishe woma zandoro bai fi gasa cije ciki bu eti ije woma ene sumi da ya luma mi shi da ijewa ijewa ya biyu la da ya guru anabi ke bai atiye shindoci isha shagu da mazuka ta yi bakai gai mazuka ta na tso masalace madina na don wale masalace madina be miya na bi muyoji mazuka ta da na masalace da na emiyu eh, da na wuce annaki ya gagaye shi ga guba na gawa annaki fogo annabi fai da baga fara ya zai jifi kabarin baki na. wufe gaga assalamu alaikum ya alal makabir amince to shulu ya na jifi ko shaba abona akika zawangi ja timba etiene timba shuba kubwa na fitina ya uza wangi ji kendo na baji kwe shi na fitina nage ci orofena nage gumi nage na a toye na fitina nage nu fe tsami ga fitina etiye fitina a caga za wangi iti e mafi bakubo annabi fe ya ma zuka to ga inna bikum lahikun akika yi dauna ya bebe gube ga alamu yau ne ugwa ga nga ishe lugwa na bata da alama shi da wani e gamin na je wugwaye kpa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dugayi shi ya e gamin na shi to sai kin da na batin nabi muhammadu chale sallallahu alaihi wasallam bidaitul marad sofo guto ta ci ko sofo guto ani ci nye tsaya safar efoyen litini annabi bai da ma zukata wula kulo ma zukata gani bayan wami tuku da ma zukata ya bakai wacce gan yi ma zukata wuce ko ne to zaji madina arba'in ne na annabi dai ce ba ce shi daga ma zukata ya bakiyo wanda ya ku e ci safe batan ci safe bayu annabi fi wazafi ya ci sannan har a waya fa nabi muhammadu cewa sallallahu alaihi wasallam ya baya tsanani ci sannanin fayin wani ba ta jalida ce ni da wani annabi ajiyar mai musulmi jijin sallah safu gobe ni ce no da hali ya batan na wani ne ga tsofagutuwa ta ko tsofagutuwa ne ya ce ga batawa annabi muhammadu da libatan na wala yi ji sallah tsofo gobe ni tsofo gogu bai tsofo gogu te tsofo gogu ne da halin na lole batin wa bakwai tsaya safara tsofo guto tai ko ga tsofo guto ne to da halin na makoyin karshe na annabi ajiyar jalina ba ta fi liyakwale wake makonni na wajajen nan ba ta fi di tsanani da ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da bayi miwuji ufe ya ganga aina ana gadan aina ana gadan ka ta zibo mi alaina ka ta zibo mi aleso ka ta zibo yi miwuji ga daga na fwe ni ni ha a gawa jujiki wani ganka ta yi miwuji wani yi mi ja ji fahimta yan ina tso wai lobe na. a fe yi izini a gaya wa gudu fedun shi katana na aisha ebo ya batan na na da biyu yana anabi fe pavusi katayin aisha wani katanga gikin da na tsoyi zini jin na sai muna ta yi ogude boye zini a boye aisha na annabi fedda sa gada ya fadlo ya giyan abbasin da gi ubo gambe sayidi na ali zanna jigi ula gwa te pati o ci dazan allahu akbar atipa ta wato annabi muhammadu dakata yana na isho ma ku dai ya wake makonni wajen jirikan ga babu da na na isha man aba abu fe gba birabil falak rabin nas birabil falak rabin nas gan bi aduwa na shi so ku fiti daga ba nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam fe gba aduwa na shi ya nabi nga gba anabi utsa wa ina ga annafas nan e ga yi e waga yi zaga addu'a ba mi cini dai dai dai ne waga lata na wala tiya wa tamsahu bi yadi waji uji fi na annabi sallallahu alaihi wasallam rajahu albaraka wato annabi sallallahu alaihi wasallam caji lagu ya albarkan nafi ba uji fi go wa lafi na kan wato ga da mini ya cibiyar ta yi zawo ma a gba aya ƙur'anu ala shugaban na rai ga rukuya na rai ga rukuya amma ga famba da gina Da cin dai wa gide gide gide gina ajawa ga funa to nuna yi na wake mako ne wa jajali na ji faruwa kata yana na aisha qabla alwafati bi amsati ayyam na wake fogutuna nabi muhammadu alayhi jagwana kiji faruwa efe laraba fe ba take ya be ba ta da tsanani allahu akbar har tuku ba na nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tsuna hmm, allahu akbar ufe ga jama'a ga ada tunwe gwa gaja biya yan kakai etonu ya goga ibe je pewe etonu ya goga ibe je pewe ano tu aje pi kanga ga uti ya lo baje majo ncha fedo ano je pi ara na bi asatu ore satu nga hasbuku hasbuku ngani ngani ngani annabi fe wo sauki nya tsanani ya batan da na yuna ne uwa ga jali baba na jama'a musulmi annabi su ko da na annabi da wani ga da masalacho wato ya da fati ubo ar wa fedu ta minbari to wa za wangi ji ba, za wangi ji bata ya kan amin goba jimini ya masalaci nimbo annabi ci fe gangan la'anatullahi ala al-yahud والنصارى قريتو تشولوفيا يهود جن بمشانجي اتخذوا قبور انبيائهم مساجد نجا قشبع النباوا جلاجي دنا عباده دنا با وسو كودنا رواية نوشنغ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قريتو تشولوفيا يهود جن بمشانجي na ko lakwasha bayan annabawa ji aje masalaci da na ibada na annabi ci fai ganga la tattahidu qabri wasanan yi ubad ya aluma miji e ga lakwasha ba mi aje da na bayan wuna mare da na ibada ma ya ga wula mu ba ma wasan mu ba man jiga yi rike daga da ya sona mogan bai wasan ya gaba ake bana wasan wai lama na endoro da ne wuna ka ba sawa sannan mai kiyan kutina sana gole ndo a yasa ci kushe ba nabi wa ma wu an wu waza wan giji sattu inda mini gamba na wucin aluma shi na wake fogusun wajen ajalina zumanan na ji faruwa na kanga nabi sallallahu alaihi wasallam wa be za wangi ji ga zandoro na unga jiye be ina wai wa gudu jiye unga ne ya kwace ya zai shi ni ga ji lefi na abi ajiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kuntu jalattu lahu zahra zandoro na me ga di hula la zumu bona fa hadha zari falyastaqid min zumamidana dana beji kisasu bedda yoga bedda yoga wa man kuntu shatamtu lahu irdan fa adha irdi falyastakid minhu ace aga zandoro mi gaggi to kona ci gada mutunci ubona mutunci mi tsaddana beji yoga beji yoga ne uwa ga oga alamali kiyama ki goyo zai je oga gada kiyama na waga farare wa gafara bi zawon gishi ngole gafara ga mai wa bi zawon gishi yo etiya kin zai jin ga na annabi dai ji bayanin nazo zumanin satu ga aga lakabarin wa yashi da na ba wuna ma wuce ke satu ya ki sasu jona abajiya ya gana yin zai ga jilefina kan ga ucho zuma na wafe da tamin bari ta wuce ji bayanin na kan guja sallah ya zuro wuri ji sallah ya zuru sun maraja fajar salar mimbar rufe ke jeba da fedu ta mimbar ita oke da ya gani kan yi gana oke ya ga wuce ya ga ke dai zai miga gibata na zai miga gada haki uba na zai miga daya na ubi na yawon ga kan gai zaba gindo ci fe ga wadda dirhami guta da gani bemi a to mi de dirhami guta da bi wai anabi fe ga gan bi fadli na yiyen da yuna ga abbas na fadlu de ge abbas de ge fadlu ma de ge abdullah amma na tula ga ne abdullah kuma na ba u fe ga a'ti ya fadl ya fadlu adra mi gutu nan na mi jin batana fe layoyu annabi fe ji zawangi ji gamba ke da tsa mutunci ya zai jo madina ci shi nan gaga sarauyi me ji ya gamba e tsa madina ci ji za tsa ba mi ja yau haki na ta abu na ci ami ya e, tsa tsa haki lo ba bolo na ga ji ne gogwabo bicici ya tu bicici na ja hallo be bayane fa gani be madina ci ji e fa bi Allah akbar zumanin ji madina ci ya ji alkhairi ci ji wangi gizi gan ba gafe da wangi gan biyayi na kan ga ga gan be jama'a ga inna abdan khayyarahu Allah an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sha ga wujin do ci dana tsoce talayu ga ko mutanin faije wa bainama indahu ko kwa mutayin da ba wani kin waye ga wai ji ishara ya ke dai tsoce tsalaya wai ko mu biyu tsunwe ko mu fi leje ne bogo wuji wuci ma na bi bife ganga faktara ma inda wu amma wuji na na sokolla ya tsada na na tsodna ba soko na wayewo na da ba ko na wayewo abu sa'idu al-khudri sahaba wuci ko na fe ganga edda na nabi muhammadu ya e ga, gaga na zofo gana fa baka abubakar sayyiduna abubakar feje ba figi kya nabi ga ga tsoce tsalaya wushi gulli jele ko man bi utsuwe wushi wushi makilio wanda utsu soko wuci wuta wude gagan nazo sayyiduna abubakar feje ba figi ufe ga fadainaka bi abaina wa ummahatina ya baban jila sawe ya wato ci soko ya na yi ji lasawa ya wata ji soko abu saidul ujiri ga a feji mamaki ganna na saidu na abubakar gana zawangi ga e cin ga dati zon na lere ina nabi gana dana ina ma saidu na abubakar gana dana wai cigi ume ga nabi ga ya babai jigan biyan na yi ji lasawa gaina ya lega nabi muhammadu ya labari da na wushi nan ga Allah ya tsaya ga dai jobe kuina sayyiduna abubakar ce gagada na ega sayyiduna abubakar ya gore ga ya bona labari ta annabi muhammadu ya yada na ya tiya mutsa zai soci lai tsaya na bu wa kana abubakar a alamana amma abubakar da ilimi ga yi galawa ya wuce ga nan nole an kale a so na jike na dashi ga yadda na lasa idu na abubakar ya ci gina ina nabi muhammadu gane ga yana ya bau gina na ya wugwa ga wuji na nabi ya ji shara na ga ya ci taci mutu na ga la so ga abubakar da ilimi ya gaya yau ibo yin na ji faruwa na ibo na an kale halwa annabi sallallahu alaihi wasallam fake ga nga zai yawon aminci bai arziki wi bai zanda bai wi na nga izi yo abubakar wa duki wula tore ya wi nga ize da zabe wi lokacin ijire na e ya maci wuci ko wuda wana boga walau kuntu mutahidan khalila ghaira rabbi latahattu ababakr khalila da miga lazando ciga e ya e ya maci e ya na figa bai zaina da abubakar mai alamar soyo amma tsoci rigaya mai alamar soya ne da mi ga liza liza ya dami ya da ben ya tiye ya bona ta ce alomajo jo latta hafto abubakar alila abubakar mai aliyu amma waye ja na mai alaza ke ba bai tsoci mai na hmm. amma fa yau musulunci za bu ya ci mai haci a guwa bogo ya kwen zandoro na lo masallaci ne mai wagana wace daga yina nga le kwen mi abubakar ba e kona abubakar yadda e bi masallaci na lai waya lugwa mai zandoro na kenan alawa jiki ha alawa ya ba na yi nawa kefo gutsu annabi muhammadu alu ije gwana to qabla arba'ati ayyam no ba kefo guni annabi alu ije gwana kiji faruwa fogo e fuen alamin fuen lọ́jọ́ ọ̀gẹ́lìtì ní wọ́n alamin jọmọ́ asibi láàdì wọ́n lè fọ́gbọ́n ní kákẹ́lẹ́ da ìwọ́nlẹ̀lìtì ní lú ìṣẹ́gọ́ bàtà kẹyà nẹ́yà nabi muhammadu gafari sallallahu alaihi wasallam bàtà àjẹ́lẹ́ sanani a ɗabi fẹ́ gagan sahabu shi ga alummu aktubu kitaban lan ba'dahu illa takada be mi ka rotun yayi e rotuna to mi ga ka ya e din zumu bona min ye mi ya e nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu fe ga gannana eza ba gishi afi mi ya nabi ibn ga oce gaza ko kawo ma zai ji yin pata na zando na gude sombo na wale ga kan, a ce ya shi ba nabi ga Allah takada bi in ka ya sayyidina umar mu da miya nabi sallallahu alaihi wasallam mun foga sayyidina umar ki kiwon ga tsananiye bata a caga da beziyan ga ruta nabi bogo wa indakum alquran qur'anu da bayani hasbukum kitabullah litafi sokokun e yakani e galata kadan doro yuba shin labacha lo zai ji fimiya nabi muhammadu wa Fagada sallallahu alaihi wasallam zan da ci jaji muwafaka bera ya sai duna umari ga ga layu ma zan da ci ma ce lamarin wuce ne ba ga layu na din ga alabena alabena can da ba luwa anabi belle ga ya mi bobe can da ba ya ga ga ya boro mu zan da ci ga ya takada yu kayun ba zan da ci ma ga ga layu na anabi fe ga ga kumu anni fata etiya jani ya na fe da ẹni obe gan na na ọ̀nà ṣẹlẹ̀ bá allah allahu akbar fọ́n shiga anabi muhammadu ji gangba ya tiyan kibo ya tiyan guta bo gala yahudu be mishan jala anya gan be mushiriki jala anya zun ke larabawa jo bayanin wujin ya da ne wa gan zuma mi bo yahudu mishan ewo ciji kpata mi waga ihe sa kinye larabawa ba ya nyezu ya nyezu maka be madina bebe bai kpata ya nyezu <clears throat> anabi ke ji gamba etiyar egaji agwaga adde gane shi be na agwa ga ji bolo bolo gani be ayi gan bayan ta ci zai gori waya be na gan wa bata ko annabi ji wasanci je ti da la kwa su qur'anu be sunne ko kwa wuji wasanci ga usama na wala shi zo kuna ji kokari zu mawubo ada kun wuce ko kwa yana gafo gana yi a salat wa ma malakata imanukun ya gwa su sallah gani be ene gwagwa lo shi ji mallaka na ga yi wujo shakka da loziyo zai gwadi su bena ganni mini dai gutan nan ngai gangba ya ta cewa lokaci na batan ya fogwaya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam efwe ni cinne salla gutun pata anabi oto gashi jama'a zo oto gashi zawan zo. an sallah e magribe efo alamin na sura kicha nabi gbada bu fogo wal mursalati urfa ngu gbada sallah ya maghrib ya fala min fa na ajali wa ke foguni na amma lokacin sallah isha be kuna bata le ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lam yastati al khuruj ila al masjid annabi tiya be masallaci wa na na isha fe ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam fe yin ganga a sallan nas zawan gida sallah isha jani kulna la ya rasulullah iga ya wuce su ko ala jani ala jani wa hum ka, wageka ka ala ji sallah isha annabi fe ga lanuwa yawe ade lanuwa bayu annabi fe funuwa anabi fẹ́ funu wọn dé funu ọ̀ọ̀ wọn ibẹ̀ pálọ̀ ya anabi fẹ́ zuntu ajẹ́ni sun ma fa kò fẹ́ kí santu kò fẹ́ kí santu wọn dé santu ga kí alánu abẹ́ àyàwó wọn nú ọfù wọn fẹ́ kí ẹgbìnsà wọn gíṣi gan asálàjá ní àgàlàjà wọ́gẹ́ ufeke zutu mude satube ufeke biga asolla nas zawangi ja salla ishajani aga alaja ogeka alaja ka sai na wagu su gutana kanga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to lo ba sayidu na abubakar gula zawangi ji salla ula zawangi ji salla sallah ishe ya wuce zijayo sayidu na abubakar umarka sallah wuce hatta ya fi na jike ɓata na ngai zai fi jiya sallah na tun da wuce ishe ya wuce na allahu akbar ga wale sallah su goye gi wuce yau wa isha ji jumma fwebe ngai dai sallah gutun fi ba ko fwe ne ogo wa ya ji efe asibi fwe dai sallah tun. waye ji efe ladi fa ide sallah gushi bewo sallah gutsu sallah ya foguta sallah goyi gina wani pamba be ishe biya su bayan fana annabi muhammadu wa jihajali ne sallallahu alaihi wasallam idi fahimta ko a'a na na aisha da wani sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam elobe shi ganwure wa biyun labo ji zuguta ko zuguni sai na abubakar na wala ga wuce za wangi zo da na mi waga wa zandoci ezuwa na ga budana wa zandoci wa zandoci au sawa fa aba annabi ga annabi lugu lokaci dai na ja annabi lu limanci wayuna ngamala mai sunna jaja fe ga aga oh, na je man na ja ku gikini be kiyo oh. ga tishi baya sayidu na abubakar hajji ya dabi wayana annabi muhammadu ya daji ya gushi azo wọ́n ẹ̀dá jí ya ti ṣàzọ etí àdínì etí ìṣẹ̀lẹ̀ tábọ̀ wọ́n ṣàzọ ayọ́ sálà náwà ṣíza wọ́n yìí jìzọ náà gẹ́nibí aláẹ̀pọ̀ yẹ́ jẹ́ àgórà ló annabi ẹ̀dá jí gúúṣàzọ etí kíbo adini

falisalli bin nas e ga abubakar ga mushi zawon gidi da sallah mushi tu bayan shawara na gana aisha bebe na. tun na ji faruwa tun wa kefa guni na annabi muhammadu a jajalina to ni ubi a kefa guta wa jajalina ki ji faruwa jabir ga سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله wake na nabi muhammadu a jajalina gaiza Za ndoro ta ce buga lugwa su su betuma sa face wula wude yafe wangi wude tunani wangi wude ba wangi wulo ba soci ke dai wa dai rama ya soci na zandoro na jali gayi bayana wufi wuji zato wangi wulo ba soci ke dai so kwa fa be mu yabi cece ujina mu maga mu gungani be ramu ina landoru dai pa wan anabi fe satu na wake fo gutana to ni ubi ake fo guba annabi muhammadu ajaje lina mando ci ga fo ni mando ci ga wake fo guba ina ji faruwa fo gana dana nga ya fo yin asibi ko ladi ga anabi sallallahu alaihi wasallam wale sauki ya fo wuce nyen nagmaya batana nu dagba kubara faharaja bayna rajulain li salat li ya zura nabi cha tiya zaguba cha ga ulagwa te kwate ofogo atiya da ji sallah ya zuru sayyiduna abubakar nga umata tiya limancho tunna wake fogukina fogunina to alamin fi sallah ishayin alamin fa cha ga ucha zawan gizo. abubakar ya eh, shi zawan gijo zawani sayyiduna abubakar da a annabi muhammadu ya gadabe masallaci ma, zuma ufeji zuma anabi feji ishara yuga ugaji zuma ma uci gaba zaguba na anabi muhammadu lagwa te kwate obe masalaci na ji daga sun bana ufe gabi ayi ga ajlisani ila jambihi ya mi lafedu shi ka saya na abubakar ne shi zawangi zona fajila sawi la ya tsara abubakar a fe lufe shi kafa gwafiya na abubakar abubakar wasu fi ya sallah ba biyu yin zuni sai duna abubakar fi labi da tufo wuce ibu zawon wo sallah ya nabi sallallahu alaihi wasallam gana ga kawo mili manya laifi dabuwa a de na elabere tuna amma ga yabe wo miwa da bukata e tula dan kan yi ibe kiyo ikamaji bogo na nabi muhammadu ta bataje leona annabi cicciya ci fe be ji zawangi sallah na sayyidu na abubakar na tu bayi na gafe la bere to yabo zawangi jawo kabara shi gole ya nabi sallah ya zuru ji e fo asibi fe e ba bayani ya wanke fo ni ko fo guba to amma yi guya da wanke fo guba yabo fo ni na nabi gwa ni na to na wanke fo ni na nabi muhammadu alaihi shagwanan ga ya fo ni ladi dole daga ladi sai litini litini ga wa rayuwa lokacin yi sakagi lokacin ya dohai lokaci dohai ga nabi sallallahu alaihi wasallam wuce wuce ba gindoci ya e fai ladi fai wulu gwagi annabi ke de dinari gutsuwa ko gutsuwa ba ɓata wuce sadaka fa wuce e wani wuce ke da biyu ya foga da wani o laaji sadaka fo wuce e fo laadi fi wa ke so wa lui je gwa kaya kun shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bi ko e kwa kaya dena wa la lo lo pata na o ke ya ya musulmi je fo wuce allahu akbar ba ko shi ya fo wuce ga ngana na aisha gan fitila na mai lalle baye na ungo wa in zage mini in zage musulmi da wala to ya. ngo le ka yushi ta ya galo na wani uce ga unga yi luga ungo ala da to ara e wona nabi muhammadu e folo kundana e yugadiru e wayan pa na ilagun e kuna wuce to wudagwazi igbo yahudo annabi goyen gici kpanu ma wabi wani sa igbawo annabi cewa laji jingina da bayan zibo da bayan yahudu na gala ga annabi sallallahu alaihi wasallam jajali be kiyo be gbata ngole gbata go gi yahudu ga mi ga be de obe e we mi na kanga mi ago ngo to ga shari'a da ji ngo ga jingina rahan da wala bela rauci to na ji faruwa na wake so annabi muhammadu a jajali na sallallahu alaihi wasallam twefu na annabi muhammadu hajji hajjali na nga ya fo ya litenin fo anas bin malik ga musulmi ji fi sallah su babu fo ga ya fo ya litenin fo sayidu na abubakar fe shi zawon yi zo sallah adébíyà lè tuci sokwala abúrè kéne dangadin wọ́n gani be kataya masalaci na lọ́jọ́ ya kataya ìṣagabu don wọ́n bọ̀ kataya aisha kéne na yi miji izini na kuma ga zukata aisha sai babu sai masalaci sai duna abubakar yadda nan wasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya laburin na nukena annabi fai cale jama'i musulmi shi fi safo da nan fai a annabi fai sama mafa wuce zai yayi labarin ana zuwa ne malik na yi kuku da ga wuri ya cale fai kitsa a annabi ga yi jelugwa na kufin wucin na abubakar feji zuma e zuma ebe kiba wai lega nabi muhammadu a gada ebe shi za gizi gizo wale ciwon na zane je laya nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wani ga kur'an ga la tukaddimu bayna yadayi lahi wa rasulihi ya shi su kube tuci zo ba kidi faro a fe tuye ga na biya betiya betu a sallah su babu bai bushi zo ana su ga wa muslimuna an yaftatinu fi salatihim wato damuwa lo musulmi shi sallah abu fa wuce e baki bo farahan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e faiba bi annabi na wasa sa e wa ta bi to sallah wato ga zanne shi dai boye annabi damuwa luwa fi sallah amma sassan ya labarai na nabi kena muna kyau ga a cewa sai musu tata ibn fabawa na annabi feji ishara ya gala a gumi a ci gaba bai sallai a ga fega wa zube tsoma fe ke ganyu da katina na aisho mu fe ci labarai na nuke ci na. zuma lokacin na lokacin doke ya nabi muhammadu biyare sallallahu alaihi wasallam sai hajjali sai ajali gato lokaci na yi sakagibe damina lokaci doha annabi feyi na na fatima fe gaga su soci biwi wude gaga su soci biwi na na fatima je ba figi wufe ke yiwi wufe ke lamifu na na fatima fe ke ya sama bani masu bani mauti gyau na na aisha ga a can na na fatima dinga yana na ji faruwa na uga haya kin da nube bayanin da ce wani sai zuma jele a nabi gube ya labari ya kiya yana nabi ga biyu na uga ya kanga don fiza lasiri utula da to zuma jele a nabi otu be ya labari ga emina nabi lafa wani farko na uci tigina a nabi ya labari kede. ba tan na na mi ba ku ba da na mi ga ajin ajali ba tan na ga ba gora yi mi duk ba na ke ya kumi ya baci na uya mi labari ga mi ga yi za kakan cataciya iyalin wujo na ka ajali jitu na ngo wale nga ji faro e bona na nabi muhammadu jajali na zuma ya tsogutsu ayo a shaga na na fatima jajali zumman wuce wagan ci sai yi miuji su fai jina jali ninni yi mi gutuwa ne na wulugwa da ijo mini yi miuji wa zika jali jo zainab bintu jash zuma guba na shi wuzo zainab bintu huzaima ganwe na na khadija na lokacin na ɗan lana na fatima ga mu da wani annabi ganin mu ga yi za kayan gumbe wani zuma zuriya mu sha wani zuma na ka zuru mu shawana bushara fa mu shiga na na fatima ga itishi yage zagiya aljanna jo zagiya aluma ji pata zai itisha na izio na na fatima ena fe ba mu nga na wannan ga ole wa bushara wa ga lokaci na na fatima belle bai ba bin na gbaye ba ta na da ganibi annabi muhammadu ne yana sallallahu alaihi wasallam ina ya giben da ya giguna wule ya rufe an kali annabi muhammadu sanan ya ba ta da na na na fatima fe tilali e ciki bo ali na babu da yinin na wa kurba a ba anabi fe gabi wi na wuli wenye ba ya ali na wudaimiya bata jalina ga laisa ala abiki kurbu ba da liyon bayi banna na gbanna wa gwai na ga baba waya wa gwai na ga yi na ga buka buga wa kuriji a kuriji Wa al-hasan wal-husayn faqabilahuma anabi fe yi asan be husaini yagi guba ba n'ude de boyaya na nu de boyaya sarawi kendo n'ude de boyaya na na ebo na abiu abiu nje da bi ayi nfe lami kendo ro abu kasa onja pa abu yagi na ju de boyaya na nfe jije mai musulmi shi gangba nga ya tsagi na jire e ji bolo bolo ba e ya gba ma e tsa mutunca ngole aga ga waga zinji za ko mini za mi muhammadu jibo sallallahu alaihi wasallam waga sayyiduna ali ti sha pata ti sha alul bait jina ce to al hasan gan be zin al husaini na na fatima da na egi boyeci zandoro ku zan na jiya ya goro annabi muhammadu wa na na fatima ude boye mu to sarawi ude boye wai wai na tugwana gama na lokaci na ji tulo tuna egbe wanyi egbe na nga oce na shani tudo bo giguna ganci ma bai a ga alaimiya sayidina na alija alaji tudo ya fatima na muke yi mi maki yi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam unna kinani ki gaga ko da aliyu lagi mu yi obi utsun mu da utsun da so alayu mugo sayidina na dai mi tajija sai zuma jelezio ya fatima no to ga boye gin na ben da ya da iyaka da wani hadisi shi bai sarari ne wugwaye tsanani ya boye na daga da ya nabi muhammadu gan bai na fatima sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ufe ke yi mi wuce bayani ngole zuka yiyo fatima zuma fatima sai zuyo alhassan gani bai alhussaini zumma ya zagu ba nan sai yi miuji bayanin fa wa'aza hun wa zakara hun ufe jawa da ufe pa tukpa ufe pa yi miuji tukpa o'o ba ta daidai na tosu etiye nagba nagba ba ta fe fifi pa ufe fifi pa har tukwa bana samu na laya na bigi haibara wani tasirin ya samu wucewa tu laya na bifoga wato ga lasamu ya nabi nabi fe ga yawa aisha mi ku kya ba me wata samu na na laya mi gi haibara wana samu na ya wudu jilayo na gabbe wuce lokacin da be ne jiye mi ga abba na ebo kibo na gbaye samu na na mi gi foga e jin na maga abba ga ole pa jeli da wani. gama la ga ajeliya nabi muhammadu da mini ajeliya shi wa da wujo tutu ere zandoro na wubo so ko na la la yugi awo tutu shahidi yo ibn kafir jila samu yujo sasa annabi sallallahu alaihi wasallam waye dendo ci la jete oh oh wuda alin nan nke edin na keo nke edin na keo na gbayin batun da gaya wuta ce alin nan arbe ganin ganyen ya zo ba ne bai na wanci sa wanci shi gan ba ne ga la ya halal yahudu wa nasara ita kubura an biya anbiyahi masajid annabi feji gan ba ya tiye ya tsocho <coughs> wani fiya yahudu garbe mishaji na jakosha bayan annabawa jila da na ibada jina annabi aga ga e ga lugu adini ndoro keta kinye larabawa ma adini guba wai liu kinye larabawa ba bugu adini yahudu adini mission e wace je pata mi wa gan ndoro kiu da kinye larabawa ba annabi feji zawan gan gamba ga as-salat as-salat o ma malakata imanukum annabi fe gagan ne lobe ya zo zo be sallay mare ya zozo bai salle mare ya mai tsaye na shi ya gwagwalo ya shi mallaka na sallah ne na musulmi ya zo bai yi na rana hun gangba gangbana nabi muhammadu jin kafin lu ishe gwada ya zozo bai salle ma ya zozo bai salle ma to sai lokacin ya kunci bayan nabi muhammadu igaga da bayani wucin kyuci kunci na gana na aisha ce a galla nabi muhammadu abba ma sallallahu alaihi wasallam bogo egbo ina na aisha ba nabi muhammadu cikuna na na aisha fe ganga inna min ni'amillahi alayya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi ga min yeni masocin ujiya amina annabi muhammadu cikuci da katamibo umai fomi kada uga yamma mazaka ta yi mina jikena fo wuce guga alikatambu

ebole yegi una iga abdurrahman yegi sayyidu na abubakar na wuga gada foga umma gagada ba wo bo foga siwaki mudami sumbu tibatanci mi wo fo wuci umma anabi muhammadu la baye gbayewi wuce liya anabi ya fe kile lo ba waki na da gwayen abdurrahman yegi ubana wa ke anabi annabi de boye ya tibatancin na umfe gabe anabi wuga aqiduhu lak mi gwaci batancin nan guwe a na bife ji shara ya hubeti ga e ngole to ga kanga dakin wani dai bukatu nga mufe gwaci batancin nan mufe tewu ta wangi harwa da na da zo na ga wani gaga mufe layu annabi fe na mi gan be kiyo ci batancin nan emmi na wula nairi iri wula ana a cagu na fahimta ne uwa ga ci matanci lanami albarka ko da bar wai gigun ya da su koya za wai limin wai gigun ya da su koya za ke yin na hadisi bai ciwo bana Allah akbar nu wando ci fi voge shi ya goro annabi sallallahu alaihi wasallam annabi fe ku gwagu guba abu zuma nu na mi zona u fe ku gwagu guba abu fi nu wanna sasa mu ku gwagu guba abu tiya ya gwa guba bayan albarka ko na u fe lufi evu fuska wuda wannan annabi fe diga la ilaha illallah inna lil mauti sakarat adiye wuci be boro ya sai toci amma tutu de na gbare tutu de na gbaji annabi muhammadu ya e wannan gbaye kiyo ya tutu ta ya e ku na annabi muhammadu alu luyi shagwana na na yi shagan de sajin be min ne be ci gbatanci ce ku gwafino ceji la ilaha illallah inna lil mauti sakarat hude ganna zo. annabi muhammadu fe lagwa da fe nga gu ko kwa egwa nimi ni gwa waji usho nga ula da fe mu annabi fe je u sankere kata fe je u fiti fe ci fitile mi so kere gu baba ya annabi muhammadu fe sasa oh, oh. na na aisha gan mu ci fe shi tukbau ẹna wọn wọn fẹ gan fọ wọn ṣìnà yesu kéde fẹ sẹsàn wọn fẹ ṣètò payẹ ẹna wọn fẹ gan na wọn tó kpalaku kí wọn fẹ gan anabi fẹ gan ma alabi na na am ta mina nabi yi na wasu sadiki na wasu shuada wasu salihin mai wa galan panba gan bai zai ji tsoci jini mai na a gai annabawa shi wa gan bai sadiku na shi gan bai shuada wa shi gan bai wuce guru Allahumma gfirli warhamni annabi ga soko fabe mi soko guye mi hikni bi al ala Allahumma ar al ala soko amila gumbe ya maci na tula ne amila gumbe ya maci na tula ne ga annabi dai gaganna karrara al-kalimat al-akhira salasa ga su guta ta guji kalma ya zo banna ngai hikni bi al ala Allahumma ar-rafiq al-a'la ga zugutu ga ganno so ko amila gube ya maci na tula e ya maci na latune zuro nga ya Allah wala gube tsoci ngole tuncha bayan bata jeliwi ki ufe ga ga ya salaya uji ga kuli jele koma utankwe tsoci dogun gani be tsoci wi uji ma gube tsoci ta ngole tun fa wuce sayyiduna abubakar tiyo ga ekaku to yi gamin na ga annabi muhammadu ga karshe cin luyi jago wallahi ka wa ma na tiye da hu mu mai gaggan na zo ya gwanna ni lada fona ya gwafe ya shinki annabi ya gungan mai toci inna lillahi wa inna ilahi raju ga faruwa na ji lokacin dohai ifu ya ni fi safo guwa gube ya rabi ul'awwal a ci a ga annabi muhammadu a hajjalin wa ka tamma lahu salasu sittuna sana wa zadat arba'ata ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam a jajere ne yugun ya shita be guten ta tufo guni na wa bayani gurgurai cin rayuwa yan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iga annabi agada baton ton na ulo ma zuka ta shi na udan ya kwe je ba shi e ti san ci bayu e ki cho ba kwe tsaya safari allahu akbar to ga ba su ko egmai na sahaba na bi shi le e tiaje li ubo na ya bi batu be na umar umar ga fogane be na na abubakar ga fogane gan be kendo na ji kwa nabi muhammadu shiri ne bikin na su sone ya bilami fa bayani wuce insha Allah ta'ala gurgudu ni gana social barkudu bai ga cimici na tsoci fagal bai jama'a ka tuji dis sofi alamar ya jaliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na mulaman da ce ka littafi kiwi suna littafin wuce wa zai gan bai ka tunaji sofi ya jaliya nabi wani ɗan littafi tiyo wadda da ka tunaji musulmi alamu wani amma yabo lokacin iga bayani gya boyi na gurgudu ne ga na tsoci albarka bai ga cin bici na tsoci fagan bai yi tsoci biya salatu gan biya aminci wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsoci biya salatu gan biya aminci wa nabi muhammadu gan bai zami wuce annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد Ali Muhammad kama Sallaita صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك